Matan dai sun hada da Hajiya Asabe Bala Kanoma wace ta fito neman kujerar majalisar dokoki ta jihar Zamfara mai wakiltar mazabar maruta ɗaya? da Malama Shafa'at Salihu Labbo da ke neman wakiltar mazabar Kaura ta Arewa a majalisar dokokin ta jihar Zamfara kana kuma da Hajiya Amina Ilyasu da ke neman takar kujerar tarayya ta talatan mafara anka a majalisar wakilan Najeriya. Na tsaya takarar 'yan majalisar tarayya mai wakiltar anka da talatan mafara. To Allah da ikonsa kuma na yi ta dai faɗi tashi da fafutuka dai irin yadda aka yi na 'yan takara. To kuma Allah ya bani farin jini na fito na samu jama'a sosai birni da ƙauye ko ina har da wuraren da ban taɓa shiga ba. To alhamdulillah muna cikin wannan tafiya kuma musamman mata 'yan uwana sun yi murna sosai da fitowa ta suka ce suna murna sun saba ba da gudunmuwa amma ba su taɓa samun representation ba. Gandiyar da maza suka yi ƙoƙari akwai abubuwan da ba za su iya sani ba namu na mata sai mace wadda a yan uwarsu ya iya taimaka musu da wasu abubuwa to ana cikin haka ne kuma Allah ya kawo ga hamzalin da aka fara sai da fom to ina nan ina sauraron kuma na shirin in je in sayi fom a abuja kamar yadda tsari ya tanadar sai na samu kira a nan gida talatin mafara daga mutanen fati shugabannin jam'iyya uwayen jam'iyyar sai aka shaida muna shi mai girma gwamna alhaji abdulaziz yari shi zai tsaya takarar sanata a nan zamfara west to sai suka uh, gaya mana cewa an yi wannan tunda shi mai girma gwamna zai fito sanata a mafara to kujeran nan ta yan majalisar tarayya an maida ita anka to ni gaskiya ka san mutum dan adam in ka fito nema abu to kana son ka sami wannan abu to ne kwata kwata tunani na sai ya bani to ina ganin kujerar majalisa ta jiha za a bani ita <laughs> sai kuma aka ce aka ce A'a, waɗanda ke kan kujeran nan dama su za su koma waɗannan kujeru. Hajiya Amina Ilyas kenan matar da ta nemi takarar kujerar tarayya ta talata mafara'anka a majalisar wakilan Najeriya. Ita kuwa malama Shafa'atu Salihu Labbo da ta nemi wakiltar mazaɓar ƙaurar ta Arewa a majalisar dokoki ta jihar Zamfara na cewa. Gaskiya dai mu dai gwamnan mu gabaki ɗaya wanda ya ba da dama a ce fom ba fom din da an ka saye ga baki ɗaya duk wanda yake da interest da shi ya shi zai kira ya ba shi sai ya ciki sai eh, har yanzu da nake maka magana dai ba wanda ya kira mu a cikin gwamnati an irin ka nuna kana sha'awa za ka tsaya takara ko ma a ma abun da ma kai yi ma mutane da menene a ce Tunda tun da ba a baku wanga ba ya kamata ku yi hankuri ko ne to ba a yi mana koyi ba. Duk wanda ya kamata mu tuntuɓa gaskiya mun tuntuɓa kuma abin na haka nan yake. Me ake ce muku? Dawa aka yi ma mu je mu sayi. Dan komai sai aikin banza ne mun kai da gwamnati ba ta ba mu dama ba. To yanzu na kin haƙura? A'a to waɗanda ba ka iyawa ni za kai kamar da shi wasa. Ba ba bahaushe ya ce ba. To yanzu ya kike ji gashi eh, ba a ma saurare ki ba an ce ko ki yi haƙuri ko kuma ga yadda za an kira ki taro ba. Ya kike ji a zuciyarki? Gaskiya ban jin daɗi saboda a matsayina na mutum wanda ya san kai ne kuma wanda ya nuna sha'awar shiga cewa zai shiga harkar siyasa. sannan kuma ina da ra'ayin in hito in ce ina ina yin siyasa kaza ya kamata a ce da an ka gaba a bamu to sai a kira ka a maka magana sai a baka hankuri ai hankuri ba a wannan jini sannan kuma a matsayin su na manyan mu ya kamata a ce su hito su yi mana magana mai daɗi sai dai za a iya cewa hakan wani koma baya ne ga yunkurin da cibiyar national democratic institute wato ndi ke yi na ganin karuwar adadin mata masu rike da mukaman siyasa a arewa da wasu sassan kudancin najeriya wannan tsari da shi mai girma gwamna zamfare ba demokuraɗiyya ba shi kuma tsari ne wanda zai iya kawo demokuraɗiyya tasgaro domin shi lokacinsu ba haka ake masa ba ba sai fom ɗin aka yi aka ba wanda aka so ba wanda shi ma ya samu to in ko lokacinsa ba haka aka yi ba muna ganin wannan hanya da ya fito da ita ko wannan tsari da ya fito ba da kwaradiya ba ne kuma kar ya manta tarihi zai nuna kansa ko ba dade ko ba jima kuma duk abin da kai zai bibiye ka so muna so ya duba ya yi waiwaye akan shawarar da ya ɗauka domin a ga cewa an ba kowa haƙƙinsa na cancanta na ɗan ƙasa tunda da kuɗin su za su siya ba ke suka ce a ba su ba tunda har yanzu ce fom ɗin nan ba a mai da su ba ba a firamari ba muna so mu gaya mai gwamna ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka ya ba matan nan dama akalla ya kafa takarkarunsu kuma ya tallafa musu ga cewa sun ci zaɓe. Comrade Mustapha Muhammad kenan na ƙungiyar DAG wadda ke tarukan haɗin gwiwa da cibiyar ndi a nan kano domin wayar da kan al'umma game da muhimmiyar rawar da mata kan taka wajen ci gaban demokradiyya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria